صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na karshe a wani ranar ta Alhamis. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayansa kuma muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na amsoshin tarbiyya sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin. waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da zamu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san. ko kun san. masu wurare assalamu alaikum yau alhamis 20 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 8 ga watan shawwal na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 87 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan mayan shekara ta 1934 aka kulla yarjejeniyar sulhu tsakanin kasashen saudiya da yaman a birnin ta'ib na kasar saudiya banda kasashen biyu suka gwabza yaki a tsakanin su akan takaddamar da suke yi akan mallakar yankuna da ke kan iyakokin su yarjejeniyar da ta buƙaci kasar ta yaman ta mika wa saudiya yankuna masu arzikin man fetur na najran jizan da kuma asir da ke cikin kasar ta yaman na tsawon shekaru arba'in. bayan kuma saudiya za ta mayar da waɗannan yankuna na ƙasar ta yaman ga ƙasar daga lokacin kuma saudiya ba ta da haƙƙin tare da wani rikici akan mallakar waɗannan yankuna na yaman sai dai bayan cikar shekaru arba'in din saudiya ta ki mayar da waɗannan yankuna ga yaman kuma ta yi kokarin ganin cewa duk wasu shugabanni da za a yi a ƙasar yaman din to dole su zama masu biyayya ne a gare ta sau da kafa ta kuma ci gaba da basu cin hanci domin su yi shiru da batun wannan yarjejeniya wannan da yana ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya kasar saudiya ta shiga yaƙi da kasar yaman a halin yanzu banda mulki ya cewa shugabannin da suke biyayya a gare ta da kuma kare manufofinta a kasar ta yaman masu ware kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan man shekara ta 1960 kasar kamar ta samu 'yancin kanta kuma wannan rana tana matsayin ranar kasa a kasar ta kamaru kafin wannan lokacin da ya kasar kamaru ta fada a karkashin mulkin mallakar turawan ingila da faransa na wani lokaci amma shekara ta 1946 ta koma a karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya sai kuma shekara ta 1960 ta samu cikakken 'yancin kai kasar kamaru tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i 475 tana kuma bakin tekun atlantika a yammacin afirka tana makwabtaka da kasashen najeriya chadi afirka ta tsakiya congo gabon da kuma equatorial guinea da ƙarshen wasu saurari kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan man shekara ta 1963 aka gudanar da taro na farko na kafa kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka wato oau a birnin addis ababa na ƙasar habasha mafi yawan kasashen afirka waɗanda suka yi ta fama da mulkin mallakan turawa sun samu 'yancin kai ne a tsakanin shekarun 1960 zuwa 1970 saboda haka kafa ƙungiyar oeu ya taimaka wajen samun 'yanci na sauran kasashe da ba su samu 'yancin kansu ba a lokacin hakanan kuma kafa ƙungiyar ya kawo zumunci da kuma yin aiki tare domin ci gaban kasashen afirka da kuma ɗaukar matsaya guda ɗaya akan batutuwa da dama da suka shafi siyasar duniya a shekara ta dubu biyu ne dai kungiyar ta zama tarayyar afirka wato african union kuma har yanzu kwatar wannan cibiya tana birnin addis ababa na kasar habasha Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an yi ne lafiya Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namuna wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su dakarun izuddin kasam sun gargaza wata motar daukar sojojin isra'ila mataimakin minista harkokin wajen iran ya ce ana samun gagarumin ci gaba a tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya a jamhuriyar demokuraɗiyar congo kuwa an sake kashe wani limamin musulmi ta hanyar harbe shi da bindiga tunzu kuma ga suka labaran da ke dake a yau dakarun izuddin kasam bangaren soja na kungiyar hamas sun kaddamar da wani hari akan wata motar bas da take dauke da sojojin isra'ila a kusa da shangaye da isra'ila ta kafa wanda ya raba yankin zirin gaza da sauran yankunan falasɗinawa da ta mamaye a rahoton da tashar almaitin ta bayar dakarun izuddin kasam bangaren sojan na kungiyar hamas sun kai hari ne na kwantan bauna akan wata motar bas wadda take daukar sojojin yahudawan isra'ila a yankin zirin gaza rahoton ya ce jim kaɗan bayan faruwar lamarin da wasu tankokin yaki na isra'ila suka ke wurin da hayaki domin kada kamarori su iya ɗaukar hakikanin abin da ya faru da sojojin yahudawan baya ga haka kuma yammacin yau alhamis dakarun izidin kasam sun ƙara harba wasu rokoki akan wasu yankuna da isra'ila ta mamaye inda ta tsugunar da yahudawa in sharori zauna wanda shi ma isra'ilan tana ci gaba da yin rufa-rufa akan batun a nasa bangaren a cikin wani bayanin sa wanda ya gabatar a yau dangane da halin da ake ciki na yakin da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar falastinu shugaban kungiyar gwagwarmaya falastinawa ta hamas ismail haniya ya bayyana cewa isra'ila ta na karfin da kungiyar falastinawa 'yan gwagwarmaya suke da shi amma bayan kaddamar da yakin da ta yi a halin yanzu ta fahimci sabanin abin da take tunani a baya mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da aka gudanar tsawon makonni biyu a birnin vienna azantawarsa da tashar talabijin ta nhk ta kasar japan a yau a birnin tehran mataimakin minista harkokin wajen kasar iran kuma shugaban tawagar iran din a tattaunawar farfado da yarjejeniyar nukiliya da aka cimmawa a kan shirin na iran abbas arakci ya bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a tattaunawar da aka gudanar tsawon makonni biyu a birnin vienna na kasar austria arakce ce tsawon makonni an gudanar da tattaunawa mai matukar wahala amma dai za a iya cewa an cimma abubuwa da dama a wannan zaman kuma iran har yanzu tana akan bakanta na neman a janye mata dukkanin takunkuman da amurka ta dora mata akan shirin nata na nukiliya wanda kuma akan hakan ne tattaunawar take gudana ya ci gaba da cewa a halin yanzu dukkanin togogin kasashe waɗanda suke halartar tattaunawar sun koma a kasashensu domin yin shawara kafin komawa zama na gaba a mako mai zuwa inda ake sa ran amincewa da abubuwan da aka cimma matsaya a kansu sannan kuma arakci ya kara da cewa akwai wasu batutuwa waɗanda ba a riga an cimma daidaiton baki a kansu ba amma dai akwai fatan ganin cewa an warware su domin kuwa ta kanta amurka ta fahimci mahimmancin ta a cikin wannan yarjejeniya kuma ga dukkanin alamu tana son dawowa to jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran an harbe wani limamin musulmi a yankin gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kamfanin dillancin labaran ikna ya bar da rahoton cewa a daren talata da ta gabata ne wani mutum dauke da bindiga ya harbe Sheikh musa jamali limamin musulmi a yankin gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyar congo rahoton ya ce donald kivana shugaban lardin gabashin congo ya bayyana cewa bisa ga rahotannin da suka samu wani mutum ne dauke da bindiga ya harbe Sheikh musa jamali bayan ya fito daga masallaci bayan kammala sallar isha'i kuma mutumin ya tsere kafin mutane su ankara ya ce tuni dai jami'an tsaro suka shiga gudanar da bincike akan wannan lamari inda ce babu wani mutum ko kuma wata kungiya wadda ta dauki alhakin kaddamar da wannan hari amma dai ana zargin kungiyar nan ta jama'atu islamiyya wata kungiyar 'yan salafiya masu tsatsauran ra'ayi da ke da'awar jihadi a yankin ko a farkon wannan wata dai 'yan wannan kungiya sun kashe shak ali amini daya daga cikin jagororin musulmi na kasar congo da ke zaune a wannan yanki wanda shi ma sun kashe shi ne bayan fitowarsa daga masallaci bayan kammala sallar isha'i tana dai gwamnatin kasar congo ta haramta wannan kungiya ta jama'atu islamiyya ta 'yan salafiya masu tsatsar ra'ayi da ke da'awar jihadi da kuma kafirta sauran musulmi na kasar hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka wato cap ta zaɓi birnin casablanca na kasar morocco a matsayin inda wasan ƙarshe na cin kofin zakarin nahiyar afirka wato cap champions league zai gudana a ranar goma sha bakwai ga watan yuli mai kamawa a cikin rahoton da jaridar leadership ta bayar ta bayyana cewa kwamitin zartarwa na hukumar ta kaf ya cama matsaya a ƙarshen wannan mako bayan taron da ya gudanar a birnin kigali babban birnin ƙasar rwanda a ranar asabar da ta gabata da kuma aka ɗauki wannan mataki wasan ƙarshe na gasar ta cup confederations cup kuwa zai gudana ne a ranar goma ga watan yuli a birnin kwatano na jamhuriyar benin ita kuwa masar hukumar ta cup ta zaɓi ta ne domin karɓar bakuncin gasar cin kofin zakaran afirka ajin mata wanda ƙungiyoyi takwas za su kara da juna a gasar sai dai nan gaba za a fayyace rukunan da wasannin gasar za su gudana a cikin wannan shekara to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan To da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu fara wa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin al'amuran da suka faru kuma suke ci gaba da daukan hankula a nahiyar mota Afirka. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa to ku shaka babu dukkanin kallo ya koma yankin na gabas da ke musamman kasar palestinu sakamakon yakin zalunci da gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ta kaddamar akan al'ummar din musamman mutanen yankin gaza a nahiyar mu ta afirka dai a kasashe daban-daban an gudanar da zanga-zangogi da kuma tarurruka na nuna goyon baya ga al'ummar palestino din da kuma yin allah wadai da wannan danyen aiki na haramtacciyar kasar isra'ila din to wannan batu na zaluncin da ake wa al'ummar gaza din a daga cikin irin to shine batun da za mu dubi a kansa a wannan shiri namu na yau don jin irin nauyin da ke kan al'umma don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurari barka mu da sake saduwa. Kimanin makonni biyu kenan da suka gabata gwamnatin Netanyahu ta haramtacciyar kasar Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare na zalunci kan al'ummar Falasinu da suke birnin Kudus mai tsarki musamman ma dai a yankin da ake da yankin Sheikh Jarrah da abokan da suke yi na fitar da Falasinawa da suke gurin da kuma mai gurbin su da Yahudawa 'yan share guri zauna. Lamarin da kuma ya haifar da irin wato sabon yaki da gwamnatin Yahun Natin Yahu din ta kaddamar abokan take yi na wato ci gaba da zaluntan al'ummar Falasinu din a zirin Gaza. Ya zuwa yanzu dai sama da Falasinawa ɗari ne suka yi shahada sakamakon hare-haren da sojin Yahudawa din suke kaiwa bugu da ƙari kan wasu ɗarura kuma da suka sami mai raunuka to sai dai a bangare guda kuma falastinawan su ma dai ba a bar su a baya ba don ko ya zuwa yanzu dai su nuna wa ya din cewa su ma fa ba kan wallasa ba ne kuma lokacin da za a buge su su gagara ramawa ya wuce ta hanyar irin kai hare-hare da suke kawa da rokoki da kuma makamai masu linzami cikin haramtacciyar kasar isra'ila din lamarin da ke ci gaba da nuna wato irin karfin da su falastinawa din suka yi kamar yadda kuma na bayyana cewa a kasashe daban-daban na afirka an gudanar da zanga-zangogi na nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin allah wadai da haramtacciyar kasar isra'ila da masu ɗaure mata gindi akan wani ɗanyen aiki da take yi ta koyaya masana a can yankin namu suke ganin wannan wannan lamari sannan kuma ya suke ganin irin wannan karfi da kungiyoyin falasinawa din suka yi na mayar da martani ga haramtaccen kasar isra'ila yaya batun kare haƙoƙin bil adama da amurka da wasu kasashe na turai suke yi idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu din sannan kuma wani nauyi ya kawo kan al'umma dangane da al'ummar na falasino to waɗannan an tambayoyi da waɗannan batutuwa su ne tambayoyin da na gabatar wa bakonmu a wannan zaure wato malam ibrahim musa shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci musulunci a Najeriya wanda harkar musulunci din ta daga cikin ƙungiyoyin da suka gudanar da irin waɗannan gangami da kuma tarurruka na nuna goyon baya ga al'ummar Falasinu. to Malam Ibrahim barka da zuwa filin namu assalamu alaikum a to Malam Ibrahim kamar da na bayyana a farkon shirin da a halin yanzu ana cikin kusan mako na da mako ɗaya kenan da yaƙi da haramta ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar Falasinu. a garin ku na a matsayin ku na waɗanda 'yan jarida kuma waɗanda suke sanya ido kan wannan lamari sannan kuma harkar musulunci a Najeriya tana daga cikin waɗanda suka gudanar da irin zanga-zango bindigogi na nuna goyon baya ga al'ummar Falasinu din ya kuke ganin wannan abin da ke faruwa a halin yanzu a nan Falasinu a gaskiya wannan abin takaici ne abin Allah wadai ne kuma abin da ya kamata ya kada hantar kowane bil'adama ne ba lale musulmi ko balarabe ko wani abu makamancin haka ba duk wanda yake da ruhi na dan adamtaka wato mai ganin cewa dan adam ko wani kabila ne ko wani addini ne yake da shi ya kamata ya rayu cikin salama dole wannan abin ya tada masa hankali kuma dole ne ya yi allah dai wadai da wannan al'amari din abin da ya kamata na farko a lura da shi shine cewa ita dama isra'ila tana mamayan wannan yanki ne kuma sai gashi ta kara da wannan zalunci din wato kamar ta yi kara yin fami ne akan dama raunin da ta ta al'ummar musulmi musamman in an tuna abin ya dauko asali ne tun ƙarshen watan ramadanan nan lokacin da aka san cewa al'umman musulmi suna taruwa a masallacin kudus domin neman albarkan allah maɗaukakin sarki to kuma suka ga su wannan taruwa ɗin bai musu ba a suka nemi su ƙara daƙile wannan abu kuma jama'a suka nuna su da rashin yardan su akan haka a hotunan bidiyo sun yi yawo na kan yadda sojoji suka shiga cikin masallaci mai tsarki da takalmansu suna harba gurneti da abin da ya kama da wannan to kaga wannan wani abu ne wanda yake dole wato ran musulmi musammatan ya damu akai kuma alhamdulillahi yadda jama'a kowa hankalinsa ya tashi da musulmi ma da waɗanda ba musulmi ba a zaton da suka yi cewa wala Allah ko musulmi ne kaɗai za su damu to abin ya nuna ba haka bane to malam ibrahim ya zuwa yanzu kungiyoyin gwagwarmaya na Falasinawa duk da irin zaluncin da ake musu da kuma irin hare-hare da haramta kasar isra'ila take yi akan zirin gaza da kokarin nuna karfi na da suke da shi a kansu amma bangare guda kuma kungiyoyin gwagwarmayan Falasinawa sun mai da suna ci gaba da mayar da martani wa haramta kasar isra'ila ta hanyar harba rokoki da makamai masu linzami da kuma tada irin jiragen nan da ake kira drones jiragen marasa matuka wanda irin waɗannan tsayin daka da su waɗannan dakaru na gwagwarmaya suka yi ya ba wa duniya mamaki ya kuke ganin irin wannan tsayin daka da falasinawa suka yi sannan menene ainihin sirrin irin wannan karfi nasu dama kamar da ka sani ne an ce karen bana shike maganin zoman bana kuma dan hakkin da ka rena shike tsole ma ido su isra'ilawa 'yan sahayoniya lalle sun rena korar al'umman musulmi 'yan gwagwarmaya da ke wannan yanki din musamman suna ganin cewa kawai matsatsike su zasi to abinda su dama ba su sani ba shine a ita gaskiya da karya ana faɗa ita karyan kan ga cewa kamar tana da wani ƙarfi ne na musamman alhali kuma tana ganin su ita bangaren gaskiya din su wasu abu ne da za a iya murkushewa wanda ke kuma ba haka bane shi yasa ma a cikin littafin Allah mai tsarki alkur'ani Allah ya nuni da cewa sau da yawa jama'a yan kaɗan sukan buge wato jama'a masu yawa to kuma muna ganin kamar irin haka ne ke aukuwa kuma dama ita rayuwa ai gogayya ne a da can shekarun baya gaskiya ba irin shekarun yanzu bane kuma jama'un da ke wancan lokacin ma ba irin na yanzu bane kuma alhamdulillahi lalle kam wato bisa ga dukkan alamu karfin makamai na su nan kungiyoyin gwagwarmaya da ke Falastinu ya ƙara wato kaifafa wato yana ƙara wato ƙarfi ta yadda gashi har suna iya kai hari kusan ko ina a cikin isra'ila sannan kuma wani abun jin daɗi ma shine yadda yan gwagwarmaya din ba kawai na palestini ne yanzu za su shiga cikin wannan fagen ba da alama wannan fagen zai faɗaɗa ta yadda na labanon ma za su shigo na iraki ma za su shigo na iran ma za su shigo kai watakila ma na sauran ɓangarorin ƙasashe makwabta da ke wurin su ma za su shigo cikin wannan al'amari din don haka alal hakika wannan al'amari da su Netanyahu na Isra'ila suka tado shi na kai hari ga mazaunan mutane fararen hula wanda yanzu in ka yi lissafi za a ga cewa duk da aka kashe yawancin su fararen hula ne wanda yake kuma duniya ta shaida Isra'ila ta harba makamai a unguwannin mutane ta harbi gine-ginen jama'a ta harbi makarantu da asibitoci da abin da ya kama da wannan to kaga wannan duka wannan manuni ne da ke nuna cewa fagen nan in dai ba wani takaitawa na Allah subhanahu wata'ala ba to zai faɗaɗa kuma in ya faɗaɗa lallai lalle muna da tabbacin nasara kamar yadda Allah ya alkawarin cewa zai ba ne nasara a wannan karfi da yan gwagwarmaya suka samu saboda kasantuwar su a bangaren gaskiya ne sannan kuma kar mu manta dama cewa suna samun taimako na bangarori da dama daga jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma sauran wato kungiyoyi na gwagwarmaya wanda yake kuma lalle ana ganin tasirinsa a yanzu to daga ƙarshe Ibrahim wani nauyi ne ya hau kan al'ummar musulmi a irin wannan lokaci to gaskiya wato abin da ya hau kan al'ummar musulmi ba wani abu ba ne face wato matsayar da sayyid ka'id alhamina'i ya tsaya a kai da kuma wanda ayatollah sistani ya tsaya a kai da kuma irin wanda mu a nan yankin namu na najeriya jagoran mushik ibrahim zigzaki ya sha bayani a kai na cewa wato wa'annan mutane gaskiya dole gwagwarmaya ce za ta fidda su ba kawai wani abu ne wanda za a saki jiki a miƙa musu wuya suna abin da suka ga dama ba wa'annan ita isra'ilan nan fa sankara ce a cikin al'ummar musulmi dole sai an yi fito na fito a kauda wannan sankara din kuma alhamdulillahi wato kowa zai bada gudunmuwansa ne gwargwadon iyawansa a kama daga addu'a kama da bada taimako na kuɗaɗe na kayayyaki da abin da ya kama da wannan duk dai wayannan akwai hanyoyi da dama mu ka kaman a nan yankin mu na Najeriya alhamdulillahi ko wannan juma'an da ta gabata al'umman musulmi musamman a ƙarƙashin harkar musulunci bisa jagora jagorancin Sheikh Ibrahim Yakubu Alzakzaki an fito an yi gangami ana Allah wadai da wani al'amari a birane kusan za a iya cewa sun doshi arba'in. To kaga wannan wani abu ne wanda yake ba ba kawai an gama bane zai ci gaba. Sannan kuma wato muna sa ran cewa al'ummu kamar da yanzu haka ake a duk duniya din nan su Australia ne su South Africa ne su Jordan ne su waye waye duk kasashen musulmi su Pakistan duka zaka samu cewa al'umman musulmi suna fitowa suna nuna fushinsu akan wani al'amari din musamman zuwa binin ofisoshin jakadanci na isra'ila da su na kasashen turai din mu nuna musu mu. wannan duk zai taimaka a ganin an dakile wato cin zalin da yahuda 'yan mamaya suke a palestino kuma alhamdulillahi wannan gwagwarmaya din tana ƙara karfi ne a watakila kamar yadda sai da nasarallah ya faɗa wannan wani somuntaɓi ne nasara da ake fatan za ta samu ga al'ummar musulmi a nan ba da jima'a ba domin domin tabbas Allah ya alkawarin za mu shiga wato wannan yanki din Allah ya shiga wannan yanki din kuma za su samu nasara Malam Ibrahim Musa shugaban dandalin yada labarai na harkar musulunci a Najeriya a hirar mu da shi. To masu Allah dai ya kare kuma Allah ya taimaki waɗanda ake zalunta. Da haka muka ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu ne yanzu sai kuma da Allah saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu. a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh sashi hausa na voh hausa mu da haka mai magana lawali ando daga jamhuriyar nijar eh, ra'ayina a yau zai tafi ne dangance da irin ta'addancin da kasar isra'ila take yake ma al'ummar palestine wanda kusan za a ce duniya ta sa ido tana kallon wannan cin kashi da suke yi ma fararen hula suna kashe wanda suka ga dama su ruguza gidajen da suka ga dama ba mai taka musu birki wannan kiran mu dai zuwa ga kasashen musulmi musamman irin su kasar saudiya wanda mun san tuni bayan isra'ila suke amma dai ya kamata su fito su nuna ba sa ta da isra'ila wannan bangaren kuma su kawo goyon bayan su zuwa ga al'umman palestine da ake kashewa wanda 'yan kwanakin nan abin ya yi kamari sosai salamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakuba digawa ita suka lau jihar bauchi game da dama da kuke ba ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i tare da kungiyoyin kwadago game da wannan yajin aiki da suke gudanarwa na gama gari a jihar kaduna na kwana biyar muna fatan za su hau teburin Sulfur." ku domin kawo ƙarshen wannan yajin aiki da ke kawo na a ɓangaren tattalin arzikin jihar Kaduna da ma ƙasar mu Najeriya baki ɗaya kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya ga kawo mana ƙarshen matsalan tsaro da ke damun ƙasar mu Najeriya da ke kawo mana matsala a harkokin ingantuwar tattalin arzikin ƙasar mu Najeriya muna fatan Allah ya kawo mana da gwamnatin zaman lafiya baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullah Hausa na ca ko da jaki sai ya ci kara gashi da Ƙasar kasar rasha da kasar amurka da china sun yi irin wannan tarurruka an sa shugabanninmu sun ɗauki jirage sun kashe kuɗi sun je can a wannan kasashe kuma babu wani sakamako da muka gani amma kasashen ba mu ɗauki darasi ba sai gashi a baya ne shugaban ƙasar faransa ya kiri taro irin kamar wannan kuma jawabin da ministan tattalin arzikin faransa ya nuna cewa wannan taron ba wani zai sha bambam da irin tarurrukan da suka gudana tunda ba wani kuɗi ba ne tsaba ba za a ɗauka a bada kawai shaci faɗi ne dai a yi jawabi kawai a sha shayi a watsi ya kamata dai shugabanninmu su waye su san da cewa wa'annan ƙasashe wani tura ba wai wani kuɗi ba suke da gaban za wanda za su ɗauka su ba su komi in dai mu ba mu yi makanmu ba ba wani mai jajayen kunne ba ne ba za a ɗauko kuɗin ƙasar shi ba ya zo ya mu aiki ba da fatan dai shugabanninmu za su gane cewa rayuwar nan kowa kowa wasu sanda yake na neman ceton kanshi ne babu wasu turawa da suke nan da za su kashe kashe kuɗi don mu mu huta daga cikin wahala suna na mamman bani ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran suna na kadora diga ga dan fulani warji daga jihar bauchi tarayyar najeriya muna godiya da wannan dama da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu akan batutuwan da suke damun mu allah ya kara ɗaukaka wannan gida rediyo hakika nuna damuwa da tsoffin ministocin cikin gidan kasar jamhuriyar nijar suka suka yi kan matsalar taɓarɓarewar tsaro hakan abu ne mai kyau muna kira ga sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazu Muhammad ya kamata ya tashi haikan domin ganin ya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya addabi kasar. A ƙarshe ke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a kasashen mu na Afirka da ma sassan duniya baki ɗaya. Ra'ayina ta kai rediyo BOH Tehran mai magana Kadora Diga ga dan Fulani wodi daga jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum radio BOH ta yaran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna magana da Mustapha Rabilu da magaram Niger. So muna murna ga sabon mayar da aka sake mu a kantar mu na da kusa. Allah sa hakan ne shi ya fi alheri. Allah sa ya taimaki talakawa ya san kukan talakawa. Allah sa ya yi abin da ya kawo shi. Su ma mahasada su zo a haɗa hudda adawa ga mu a makantar mu aiki. Kuna magana da Mustapha Rabilu da magaram Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu BOH Hausa mai magana Salu Sama da ta jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. A wannan rana ina so ku bani dama in tayar da Allah waje kan Yahudawa 'yan mamaya 'yan handama 'yan ƙasar Isra'ila akan hare-haren da suke kaiwa a zirin Gaza na ƙasar Falasɗinawa suna kashe al'umma musulmai babu gaira babu saba. To mu anan muna fatan Allah Ubangiji kawo ma 'yan uwanmu musulmai dauki na wannan ƙasa boh ku tashi lahiya mai magana sanusi madatti a jihar da magaram a jamhuriyar nijar to marilla ina ga kai ne ma zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya Dokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu VOH daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na soshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rai'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. waɗannan kuɗin da sayyadi yake tarawa su ne ya ɗauka ya fara hidimar haɗa lefe da su nazir da anas suka yi shawara suka ba ma sayyadi wasu kuɗi suka ce ya ƙara ya hidimar biki baba kamal kuwa shine ya ce zai biya sadaki kuma ya ɗauki nauyin girka abincin da za a ci duk da sun tashi daga unguwarsu nazir bai manta da farida ba da yaranta duk sanda ya zagaya wajen sai ya shiga sun gaisa kuma duk lokacin da zai je sai ya kai masu wani abu na tsaraba ledar kowa daban duk da har yanzu Firdaus tana jin kunyar shi amma baya bambanta su duk lokacin da ya bata kayanta haka za ta yi mashi godiya tana ƙara ba shi haƙuri babu abin da Naziri yake yi sai dai ya yi murmushi ya ce ai ba ai komai ya wuce Ashir kan shi yana matukar jin daɗin abin da Naziri yake yi ma iyalin shi idan suna zaune sai dai ya ce Firdausi kin ga yaro dan halako shi yasa ake son ka ringa mutunta ko ka ringa mutunci ko baka san mutum ba ka kuma rike mutum tsakani da Allah musamman maraya domin baka san abin da za ka tsinta nan gaba ba ga shi dai yanzu Naziru Allah ya daga shi kuma duk da haka bai mai da sharri da sharri ba ƙarshen ma sai ya mai da shi da alkhairi daga ke har iyarki kuna cin arzikin shi lallai naziru yaro ne na gari da a ce muguwar zuciya gare shi yanda kike zalunta nan nashi haka zai saka maki miki da abin da kika yi mashi Fiddausi ta ce wallahi kullum cikin nadama nake yi sai yanzu nake ganin kuskuren abin da nayi Allah na gode maka da kasa naziri ya yafe mani Allah ka ƙara tsare mu daga sharrin zuciya da kuma shaidan ashiru da firdausi suka ce amin tsaya ado da shetima suke a bakin ɗakin da ake zama idan mutum ya zai idan ya kai ziyara gidan maza mai gadi da suka samo ya tafi kiran su goga da su ado suka zo wajen ne ya dawo su goga suna biye da su sosai suka yi mamakin ganin su Shatima sun zo wajen su zaune suke saman benci goga ya ce ban taba tunanin sake ganin ku ba Ado ya ce ai shege shi ne yake manta alkhairi goga Shatima ya ce irin su malam ba dariya su ilu suka sa garba ta ce wallahi Shatima baka da dama goga ya ce kullum addu'ar da nake Allah ya sa har mu gama zaman gidan nan mu fita malam yana raye duk da na alkawarin na daina sata da duk wani banzan hali amma wallahi sai na koya mu malam hankali duk da na san yana iya barin garin gudun kada mu fito mu je mashi amma akwai wanda na sa ya ringa bibiyar su duk inda ya je matukar Allah ya bar ni da raina na bar wajen nan kuma na same shi a raye wallahi sai ya san yayi mana butulci shatima ya ce ba kai kadai ba goga mu kanmu akwai gadar zare da muka shirya mashi kuma dole sai mun dauki fansar abin da ya mana musamman ma ni da ya yaudari iyayena don haka ka kwantar da hankalinka za mu rama maka abin da ya maka idan ma kana da buƙatar ɗaukar fansa bayan fitowarka sai ka je ka ɗauka ila ya ce aiko ni sai na zane malam wallahi ji nake da da yanda zan yi na fita na je na zane shi kafin ya mutu da na yi akila ya ce shege tsohon banza ya tara yara yana zaluntar su ka bar shi za mu san yadda za mu yi mu fita ko tarwatsa yaran muka yi kowa ya tafi gidan uban shi shi ma mu ci uban shi sannan mu dawo goga ya ce maganar ku gaskiya ce idan muka ce sai mun fita daga gidan nan za mu ɗauki fansa shekaru biyu ba wasa ba ne kowane lokaci allah zai iya ɗaukar ranmu gara mu je mu ci uban shi idan ya so mu dawo mu ci gaba da tuba shatima ya sa hannu aljihu ya ciro kuɗi masu yawan gaske ya miƙa ma goga yana faɗin ga shi ku raba goga ya ce lallai har yanzu kuna damawa da satan kenan ado ce gaskiya rabon da mu sata an daɗe yanzu mun samu sana'a labarin abin da ya faru ya faɗa masu ila yace ce gaskiya kun samu aiki mai kyau sai dai yana da matukar haɗari akwai abokinmu da ke yin shi shi ma a can aka harbe shi saboda doka ce aka ba su duk wanda suka kama yana shigo da kaya ta barauniyar hanya su harbe shi idan ya tsayawa idan kuma suka kama shi karshen ka gidan maza ado ya ce ai mun gama sanin yadda komai yake ba mu samu wata matsala goga ya ce shikenan allah ya taimaka gaskiya na ji daɗin ganin ku yau kuma na gode da ba ku ɗauki abin da na maku da zafi ba har kuka zo domin ku taimaka mana shatima ya ce ba komai ai kai ma ka yi mana lokaci lokacin muna tare kuma kai mutum ne adali ba ka da son kanka matukar ina raye zaka ringa ganin mu muna kawo maka ziyara har ku fito idan kuma ka ji shiru kila mu ma an harbe mu idanuwan goga ne suka cika da kwalla bai taba jin tausayin wani kamar yadda maganar da shatima ya ta bashi tausayi ba goga ya ce babu abin da zai same ku insha Allahu za mu fito kuma za mu ci gaba da zama tare sai dai ina mai ba ku shawara tun da ku ku daina sata ba ta da wani amfani domin duk tu duban da za ka yi Allah ba zai taɓa yafe maka ba tunda wani ne ka zalunta har sai ka je ka nemi yafar shi sata kuwa babbar illa ce shine ba za ka taba haduwa da mutanen da ka yi sata ba wasu ma kafin lokacin tubarka ya zo sun mutu wasu kuma baka san inda za ka same su ba gashi dai muna so mu tuba mu nemi yafiyar mutane amma ba mu san inda za mu je ba waɗanda muka san inda suke ba su da yawa kuma matukar muka fito za mu je ko su mu nemi yafiyar su saura kuma sai yanda Allah ya yi da mu amma tabbas ni dai na tuba na bar sata har abada godiyar da nake ma Allah shine ban taba kashe kowa ba don haka na ji daɗin wannan aikin da kuka yi ko ba komai ba za ku ƙara sata ba ado ya ce maganar ka gaskiya ce za mu yi ƙoƙarin dainawa mai gadin wajen ne ya ce lokaci ya ƙare za ku iya tafiya goga ya ce duk lokacin da muka samu dama za mu fito domin ɗaukar fansa shatima ya ce Allah ya ba ku sa'a sallama suka yi masu suka tafi To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To bayan shirin kisoshin rayuwa yanzu kuma ga shirin na amsoshin tarbiyya tare da Tahir Amin Raji. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara ansa tambayar malam hamisu dan iya zaria wanda yake buƙatar a bayyana masa haƙoƙin ma'aurata wato mace akan mijinta da kuma namiji akan matarsa kamar dai yadda addinin musulunci ya shimfiɗa a cikin shirmu da ya gabata mun gabatar da shimfiɗa ga ansar ga ansar wannan tambayar inda muka kawo wasu ayoyin alkur'ani mai girma don yin haka da yardan allah za mu ɗora daga inda muka tsaya addinin musulunci ya shimfiɗa haƙoƙi wa'anda wajibi ne a aiwatar da su a cikin iyali don tabbatar da nutsuwa da zaman lafiya a cikin ɗaɗɗaikun wannan iyalin sannan ya bayyana cewa rashin ɗabbaka wa'annan dokokin zamantakewa a cikin iyali suna iya hana samun nutsuwa a cikinsa wanda kuma daga ƙarshe yana iya shafar zamantakewar al'umma gaba ɗaya don haka duk abin da ya sami iyali guda da sannan hankali zai yadu zuwa sauran iyalai har ya game al'umma gaba daya idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba a halin yanzu dai bari mu fara da haƙƙin namiji a kan matarsa wanda na farkonsu shine biyayya da farko daga matarsa da kuma sauran 'ya'yan da ta haifa wanda haƙƙinsa ne na ɗabi'a wanda allah ta'ala ya bashi saboda yanayin halittar kowanne daga cikinsu mace ya kamata kada ta saba wa mijinta sai a wajen sabon allah karara sannan ya kamata ta bayyana matsayin mijinta ga 'ya'yanta da ta haifa ta bukace su da su girmama shi su yi su yi masa biyayya dangane da wannan Allah ta'ala yana faɗa a cikin wata alkur'ani inda yake cewa maza masu tsayawa ne akan mata saboda abinda Allah ya fifita sashen su da shi akan sashe kuma saboda abinda suka ciyar daga dukiyoyin su cikin suratu nisa ta 34 an karɓo hadisi daga imam sadiq alaihi salam yana cewa wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana tambayarsa menene haƙƙin miji akan matarsa sai ya ce mata ta yi biyayya a gare shi kada ta saba masa kada ta ba da sadakan wani abu a gidansa ba tare da izininsa ba kada ta yi azumi na nafila sai tare da izininsa har zuwa inda yake cewa kada ta fita daga gidansa sai da izininsa a wani hadisin ya ce ta nemi faranta masa rai a wata ayar har ila yau allah ta'ala ya yi masa izini ya yi tafiya ko ya bar gidan idan nasiha da wa'azi bai amfana ba wajen dawo da ita kan hanya idan kuma kaurace mata a kwanciya bai yi amfani ba wasu malaman suna ganin ayar bata ayar ba ta nufin dukan mace kamar yadda wasu suke fassara ta a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa jihadin mace shine kyautata aurenta idan har rashin biyayya ya yi yawa har ya kai ga tabar gidansa to a nan yana iya barin kashe mata kudade don ci da sha da kuma wasu bukatunta a matsayinta na matarsa an rawaito cewa a lokacin da fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta rasu mijinta imam amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi ya yi mata sallah a cikin addu'ar da yake mata yana cewa ya ubangiji na amince da diyar manzonka sallallahu alaihi wa sallam ya ubangiji ta shiga cikin kadaici ka kasance tare da ita da dai sauransu don irin kyakkyawan zaman da suka yi tare da matarsa fatima salamullahi alaiha sai dai ana son namiji kada ya cutar da matarsa wacce take cutar da shi don kada Da ya ƙara dagula zamantakewa a gidan ya yi ƙoƙari gwargwadon yadda zai iya ya yi haƙuri haka ma a ɗayan ɓangaren ana son mace ta yi haƙuri da cutarwar mijinta gwargwadon yadda za ta iya ta yi amfani da dukkanin hanyoyin da ta ga suka dace don kawo ƙarshen rashin fahimta da kuma fushinsa ta kuma faranta masa rai don abubuwa idan sun lalace har suka kai ga ana neman rabuwa ko saki to an kai matsayin da allah baya so kenan wato ya halatta saki tsakanin ma'aurata duk da cewa baya son hakan masu sauraro saboda ƙwarewar lokaci a nan zamu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a halin yanzu tare da ke cewa a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin na duniyar mu a yau wanda shine cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin. Duniyar mu a yau. Masu saurari.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 kan bude binciken gaggawa dangane da matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take dauka kan al'ummar falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International a ranar talatar ta gabata ta yi kiran ɗaukan matakin gudanar da binciken gaggawa kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri da gangan kan gidajen falasinawa a yankin zirin gaza a bayanin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar ta bayyana cewar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri da jiragen saman yaƙi kan gidajen falasinawa da suke yankin da suke yankin zirin Gaza inda suke kashe ƙananan yara da mata sakamakon ruguza gidajen zamansu. bayanin kungiyar ta amnesty international ya kuma jaddada hanzarta daukan matakin gudanar da bincike kan har haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan yankin falasdinawa da ke zirin gaza karkashin jerin cin zarafin dan adam da laifukan yaƙi matakin shugaban ofishin mataimakin shugaban ofishin kungiyar ta amnesty international a yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka saleh hijazi ya bayyana cewa akwai hujjoji da dalilai da suke tabbatattu cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauki matakin ƙaddamar da jerin hare-haren wuce gona da iri ta hanyar yin lugudan wuta kan yankin zirin gaza har sau hudu ba tare da gabatar da gargaɗi ba kamar yadda dokokin yaƙi suka shimfiɗa kamar yadda dokokin yaƙi suka shimfiɗa hakanan hijazi ya yi kira ga kotun ƙasa da ƙasa da ke hukunta manyan laifuka da ke birnin hek ta icc da ta ɗauki matakin hanzarta fara gudanar da bincike kan matakan wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan yankin zirin gaza hijazi ya ƙara da fayyace cewar jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun ɗauki matakin yin lugudan wuta kan yankin ne duk da masaniyar da suke da ita cewa babu 'yan gwagwarmaya a yankin kuma jiragen saman yakin sun yi lugudan wuta ne da muggan makamai da suka rusa gidaje da duk wani abu mai amfani da na more rayuwa baya ga janyo hasarar rayukan falasinawa ciki har da mata da ƙananan yara lamarin da ke matsayin matakin wuce gona da iri da gangan da hakan ke matsayin laifukan yaƙi a ranar talatar da ta gabata a majiyar lafiyar falasinawa da ke yankin zirin gaza ta fitar da sanarwar cewa yawan Falasina wanda suka yi shahada a yankin gaza sakamakon hare-haren sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai 213 yayin da yawan ƙananan yara da suka rasa su ya kai 61 sannan 36 daga cikinsu mata ne baya ga falasinawa da suka samu raunuka da yawansu ya haura 1,400 a bangaren falasinawa suna ci gaba da harba makamai masu linzami a matsayin ɗaukan fansa kan matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida duk da cewa tuni gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kwashe yahudawan sahayuniya zuwa maboyar da ta tanada musu a ƙarƙashin ƙasa amma hare-haren makaman falasinawa masu linzami sun halaka wasu yahudawan sahayuniya masu yawa tare da jikata wasu adadi da yawansu ya haura ɗari shida tun a ranar goma sha uku ga watan afrilun da ya gabata ne rikici ya kunno kai tsakanin falasinawa da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sakamakon matakan wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka kan dubban falasinawa da suke gudanar da ibadu a masallacin aksa a kwanakin ƙarshen watan ramalana mai alfarma baya ga matakan da 'yan sandan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka ɗauka na ƙoƙarin fitar da falisinawa daga gidajensu a yankin gabashin birnin kudus domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da kuma matakin da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka ɗauka na neman kutsawa cikin masallacin aksa don gudanar da bikin haɗe birnin kudus baki ɗaya a matsayin mallakinsu kan batun neman fitar da falasinawa daga gidajensu domin rusawa tare da mai gurbin gidajen da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankunan na falasinawa musamman yankin sheikh jarrah da ke gabashin birnin kudus kasar afirka ta kudu a ta bakin shugaban kasarta cyril ramaphosa a ranar litinin na makon da ya gabata a ranar litinin ta makon da ya gabata na makon da ya gabata ya bayyana cewa jam'iyyarsa mai mulki a kasar afirka ta kudu tana da matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kokarin ɗauka na fitar da falasinawa daga gidajensu domin rusawa da nufin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida tare da yin tofin allatsi ne kan hare-haren wuce gona da iri da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke kaiwa kan falasinawa masu gudanar da zanga-zangar lumana a masallacin aksa da kewayensa a nata bangaren gwamnatin kasar turkiya a ta bakin shugaban kasar tare rajab erdogan ta bayyana haramtacciyar kasar isra'ila da cewa yar nuna wariya ce kuma dole ne ta dakatar da hare-haren wuce gona da iri na dabbanci da take kaddamarwa kan al'ummar falastinu kamar yadda ta yi tofin alatsi ne kan yadda jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suka ɗauki matakin tsokanar falastinawa ta hanyar kai musu hare-hare tare da muzanta su a cikin masallacin aksa da yankin gabashin kudus lamarin da ya kai ga bullar yaƙi tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙungiyoyin gwagwarmayin falasinawa da ke yankin zirin gaza shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan yana mai jaddada cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila 'yar ta'adda ce mai ɗabi'ar dabbobi tana farma falasinawa musulmi babu ruhin ɗan adamtaka a birnin kudus saboda suna kare gidajensu da garinsu saboda suna kare gidajensu da garinsu game da wurare masu alfarma ga dukkanin mabiya addinai sakamakon haka haƙƙi ne da ya rataya a wuyar duwani mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka ya taimaka wajen taka burki ga zalunci ga azzalumai marasa ruhin ɗan adamtaka da suke ɗaukan matakan wuce gona da iri kan kudus wurin da dukkanin manyan addinai uku musulunci kiristanci da yahudanci suke girmamawa yana mai fayyace cewa duk mutumin da ya ki gabatar da nashi gudumawar domin hana wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila kan masallacin aksa ta hanyar yin shuru ko rashin yin yunkuri to lalle ya yi tarayya a zaluncin da ake tafkawa a birnin kudus a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta yi kira kan hanzarta dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da falasɗinawa babban jami'i mai kula da siyasar harkokin waje da tsaron kungiyar tarayyar turai joseph borrell a taron manema labarai da ya gudanar bayan zaman taron gaggawa da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tarayyar turai kan batun rikicin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da falasinawa musamman ganin yadda rikicin ya yi muni joseph borrell ya bayyana cewa babban abin da ya fi dacewa a halin yanzu shine Daukan matakin dakatar da buɗe wuta cikin hanzari tsakanin ɓangarorin biyu tare da ɗaukan matakin gabatar da kayayyakin jin kai ga al'ummar falastinu da ke yankin zirin gaza borel ya ƙara da cewa ci gaba da ƙaddamar da hare-hare tsakanin ɓangarorin biyu ya kai ga shafar fararen hula ciki har da ƙananan yara da mata wanda hakan ba abin amincewa ba ne borel yana mai jaddada cewa abu muhimmi shine dakatar da siyasar koran falasinawa daga yankin sheikh Jarra saboda sabanin falasinawa da mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila yana buƙatar ɗaukar matakan siyasa ne ba nuna ƙarfi ba a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi zargin cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana cin zarafin ɗan adam ta hanyar ci gaba da gudanar da bakar siyasar ta ta nuna wariya ga falasɗinawa tare da muzanta su a yankunan da ta mamaye a rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar a mako biyu da suka gabata mai ɗauke da shafuka ɗari biyu da uku ta bayyana irin bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan al'ummar falasɗinu ta nuna wariya ga falasɗinawa tare da cin zarafinsu a yankunan falasɗinawa da ta mamaye rahoton yana fayyace cewar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da ɗora dora tana ci gaba da dora yahudawan sahiyoniya tare da fifita su akan al'ummar Falasinu. gami da ɗaukar matakin cin zarafin falastinawa da suke rayuwa a yankunan da suke ƙarƙashin mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ciki har da gabashin birnin kudus rahoton ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ce da ke mamaye da yankunan da suke tsakanin kogin jordan da bahar rum inda falasinawa da yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida da adadin yawan su yake matsayin daidai wa daida suke rayuwa a yankunan amma mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna ɗaukar matakan wuce gona da iri kan falasinawa ta hanyar murkushe su tare da gana musu bakar azaba a wani bangare kuma gwamnatin a wani bangare kuma kwamitin tsaron a wani bangare kuma kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar nuna wariya ya amince da karar da hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasɗinawa ta gabatar masa kan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ke nuna wariya ga al'ummar falasɗinu da suke rayuwa a ƙarƙashin mamayarta ministan harkokin wajen hukumar cin kwarya-kwarar gashin kan falasɗinawa riyad almaliki a farkon makon da ya gabata ya bayyana cewa kwamitin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da matsalar nuna wariya ya amince da karan da hukumar cin kwaryakwarar gashin kan Falasinawa ta gabatar masa kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a sanarwar da ministan harkokin wajen hukumar cin kwaryakwarar gashin kan Falasinawa, riyad almaliki ya fitar ya bayyana cewa yau tsawon shekaru biyu kenan da Falasinawa suka gabatar da kokensu ga kwamitin domin bi musu kadi na irin mummunan halin da suke fuskanta daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman nuna musu wariya tare da daukan matakan musguna tare da daukan matakan musgunawa kansu masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To masu sauraron mu da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobar safe idan an sake mu Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa biyu Hajji ne Hassan barka ta gabatar da shirin cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.